يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله المسلمين المال هو لذة الحياة به تقوى الأمم وينتعش بسببه العيش وقد فطر الله تعالى الناس على حب المال لكي يعمروا الأرض فبدون المال لا تتقدم حضارة الناس ولا تستقر معيشتهم ولذلك تعدد ذكر المال في القرآن الكريم حيث ذكر ستا وسبعين مرة ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى وتحبون المال حبا جما ولذلك شرع الإسلام ما ينظم المعاملات المالية بين الناس ومنها طرق كسبه وسبل إنفاقه أما طرق كسب المال المشروعة في الإسلام فهي كل وسيلة لا تتعارض مع شريعة الله بناء على قول الله وأحل الله البيع فمنها البيع والشراء بأشكاله القديمة والحديثة ومنها الزراعة والصناعة والحرفة والوظيفة في العمل المباح قال الله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا وقد نبه الله عز وجل على أهمية المال في حياة المسلم حيث قرن عبادته تبارك وتعالى بل قرن بعض أركان دينه بكسب المال قال تعالى بعد ذكره لفريضة صلاة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وقال بعد ذكر فريضة الحج ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وقال بعد ذكر شعيرة قيام الليل وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على كسب الحلال من المال لنفع النفس أو لنفع الغير وذكر أن ذلك من السعي في سبيل الله فقد روى كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل فرأى أصحابه صلى الله عليه وسلم من جلد الرجل ونشاطه ما رأوا فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على عبويه شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على نفسه ينفعها يعفها فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان الحديث رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح عباد الله الناس في الكسب على ثلاثة أقسام القسم الأول المتوكل المحض قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون فيحجون فيأتون مكة يسألون الناس فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى القسم الثاني الكاسب المحض روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القسم قوله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط سكت تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتكس الحديث أخرجه الإمام البخاري القسم الثالث هو الجامع بين الكسب والتوكل وفي مثل هذا القسم قال الله تعالى ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب أخي المسلم لا تحقرن من وسائل الكسب شيئا فقد كان نبي الله آدم عليه السلام حارثا وكان زكريا عليه السلام نجارا وكان داود عليه وكان داود عليه السلام حدادا وقال صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم فقال أصحابه وأنت قال نعم كنت أرعاها على طراريط لأهل مكة والحديث أخرجه البخاري وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه مكتب مكتبة فيها دناءة خير من سؤال الناس وإني لأرى الرجل فيعجبني شكله فإذا سألت عنه فقيل لي لا عمل له سقط من عيني أخي المسلم لا تهن نفسك بالمسألة والطمع فيما عند الناس فالناس عباد لله كما أنت عبد لله الذي أعطاه روى أصحاب السنن أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال صلى الله عليه وسلم أما في بيتك شيء فقال بلى شلت نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بهما فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال من يشتري هذين قال رجل أنا آخذهما بدرهم قال من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثا فقال رجل أنا آخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه وأخذ وأعطاهما الأنصاري وقال اشتر بأحدهما طعاما فأمسكه أهلك واشتر بالآخر قدوما فأتني به فأتاه به فشد فيه صلى الله عليه وسلم عودا بيده ثم قال اذهب فاحتفظ وبع ولا ولا أرينك خمسة عشر يوما فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء وقد فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير لك من أن تجيء المسألة نقطة في وجهك يوم القيامة إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة لذي فقر مرفع أو لذي أو لذي غرم مقضع أو لذي دم موجع والحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه أخي المسلم لا تكسب من المال إلا الحلال تذكر قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وتذكر الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له الحديث أخرجه الإمام مسلم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم suka bi tafarkin su har zuwa ƙarshen rayuwa ya ɗan na musulmi wannan hudu ba ta yau maimaici ne akan wani darasi da na gabatar jiya a garin akwanga muhimmancin saƙon da ke ciki ya sa waɗansu suka nemi in maimaita shi a wurin hudu ba don haka na tsinto abubuwa muhimmai daga ciki kamar haka wannan hudu ba tana magana ne faɗaitarwa dangane da neman kuɗi da neman sana'a da jajircewa musamman ga matasa da kuma ƙara zaburar da su a kan neman kuɗi ta kowace irin hanya ta halal hakika ƙalubalen da yake kanmu musulmi a wannan ƙasar da dukkan ƙasashen musulmi suna da yawa ƙalubale ta fuskan addini ƙalubale fuskan rayuwa da tattalin arziki kalubale ta fuskan tsaro kalubale ta fuskan zamantakewa kalubale ta fuskan siyasa to da wanne za mu ji akwai abin da za mu iya magance shi da kanmu akwai kuma abin da waɗansu da aka ba su iko a kanmu su magance amma hakika tallafa wa kanmu ta fuskan tattalin arziki ba haƙƙin gwamnati ba ne ita ta hanta Ba ko ta yi ko ba ta yi ba namu wajibi ne a kanmu akwai waɗanda suka samu nasara suka dogaro da kai a fuskan tattalin arziki da neman sana'a ba tare da samun kason gwamnati ko da tsaron titi ba wannan ya nuna cewa kana iya dogaro wato ga kanka bayan ka dogara ga ubangiji ba cikin gwamnati ko ka jira ka samu aikin gwamnati ba ta zama cewa kowa sai ya samu aikin gwamnati saboda ya yi karatu to lallai ba za mu je ko ina ba dukkan kasashe da suka ci gaba ba sun ci sun ci gaba ne saboda yawan waɗanda suka haifar daga karatu da ilimi da bincike waɗanda suka iya samar da sana'o'i da za su dogara da kansu sannan har waɗansu ma su zo su ci abinci a ƙarƙashinsu sana'o'i addinin musulunci ba kowane iri matuƙar bai ci karo da shari'ar Allah ba mu shige shi ko a ina yake kuma komi wahalarsa saboda wannan duniyar ba ta tafiya daidai sai da kuɗi kuma Allah ya gaya mana cewa wannan kuɗi da dukiya ɗin nan da su ne rayuwarmu take tabbata Ati amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman Allah yake rayuwarmu ma Allah ya sa ta tsaya ne saboda dukiya wannan dalili yasa Allah ya ta Allah ya nuna mana kuma cewa ko ka ki ko ka so ko ka faɗa ko baka faɗa ba ko ka ba babu wani bawan Allah da Allah ya halitta da zai shi duniya to muna bambanta ne wajen wani so wani kuma yana iya tsarkake hanyar da zai nema kafin ya samu wani kuma ba sai ya sana'a kuma su nemi kuɗi wannan hudu ba ta zo ne a kan gaba kwana uku da suka wuce ranar talata shugaban ƙasar najeriya <clears throat> ya ƙaddamar da wata hukuma da aka sa mata suna national steering committee of the national poverty reduction with growth strategy hukuma ce aka naɗa ta aka kafa ta da zimmar cewa za ta yi aiki ka'in da na'in domin samar da matakai da dabaru da hanyoyi da zai sa a magance talauci da kashi mai yawa daga ɓangaren waɗanda suke fama da talauci a Najeriya. Wannan kwamiti tana da mandat na samar da dabaru da a cikin shekaru goma masu zuwa za a samu mutum miliyan ɗari daga cikin 'yan Najeriya su fita daga ƙangin talauci. Idan aka samu nasarar wannan, hakika ba ƙaramin nasara ba shi. domin kuwa National Bureau of Statistics ta yi kiyasin cewa akwai sama da kashi arba'in na 'yan Najeriya a yanzu da suke rayuwa a ƙarƙashin haddin talauci. Abinda wannan ke nufi shine duk inda ka samu mutum goma na 'yan Najeriya, to mutum hudu daga cikinsu matalauta ne waɗanda ba sa iya samar wa kansu abin da ya kai dala ɗaya a rana. Wato mutum bai da sana'a da zai iya samun abin da ya kai naira ɗari hudu zuwa ɗari biyar a kowace rana in ka samu duk mutum goma cikin 'yan najeriya in suka yi layi to za ka samu mutane ne cikin maza ko mata ko manya ko yara waɗanda yi rayuwa a cikin wannan haddi hakika rayuwar mu ta yau da kullum za ka shaida cewa wannan magana gaskiya ce mutane nawa ne suke da sana'ar da kullum za su samu naira ɗari biyar a cikin cikinta da za su sa a aljihunsu ba sai sun jira wani ya ba su ba ka yi la'akari da matasa maza da matasa mata da matan aure a cikin gida da ma magidanta mutane nawa ne a cikin talaka waɗanda suke da sana'ar da kullum za ta ba su akalla naira ɗari biyar in dai ka shiga cikin asalin inda talakawa ɗin suke nuna wannan ƙalubalen yana da yawa yanzu kuma a alƙaluma na yasi na zamani duk wanda yake rayuwa baya samun abin da ya kai naira ɗari biyar a rana to wannan yana cikin ƙangin talauci hakika ko waɗanda suke cikin ƙangin talauci a ƙasashen mu suna da yawa akwai mummunan labari daga world bank samarin ya ci gaba a haka sakamakon cikas da gwamnati ta samu da kuma dukkan gwamnatoci da karaya a fuskan tattalin arziki na gwamnatoci da 'yan kasuwa a duniya ya faru ya sa ana tsammani daga nan zuwa shekara mai zuwa za a samu ƙarin mutum miliyan goma za su zama talakawa ko da a yanzu su ba talakawan ba ne bi waɗanda suke iya samun gwargwadon ɗari biyar ya sama a rana ɗin za a samu mutum miliyan goma daga cikinsu za su yi dropping su koma suna samun ƙasa da haka kuma haƙiƙa na rayuwa yana nuna alamun haka galibin mutane musamman daga yankunan karkara sun dogara ne da noma da kiwo ka yi la'akari da yadda noma ya zama daga shekarar bara zuwa bana da yadda abinci ya tashi goron zabi saboda ba a samu damar an samu noma ya banya mai yawa ba ka dubi yadda har a yanzu nan da muke magana musamman a nan a waɗannan yankuna ba a samu tabbatuwar ruwan sama da manoma sun je sun yi shuka ba ta ina za a samu sana'ar akwai abin da yake kawo talauci a ƙasa sama da yunwa da rashin abinci bangaren kiwo duk wanda yake kiwo na ƙananan dabbobi ko manya ya san yadda kayan abincin dabbobi ya yi tsada da yadda wanda ke da dabba ya gwammace ya je ya sayar a yanka a ci naman dabbobin su kare kan ya samu abin da zai ci da su domin in ya farsu dabbobi da yawa a ƙauyuka da waɗansu inda babu abinci suna faɗuwa suna mutuwa da yunwa idan wannan al'amari ya ci gaba a haka ko suke da gonakin da ta hanyar noma ko ba ka da gonar amma suna da ƙarfin da za su yi ƙodago za su rasa sana'arsu su koma cikin waɗanda ba ka da shi ɗin mutum nawa ne shine kiyasinsu da cewa za a samu ƙarin mutum miliyan goma to wannan ne yasa ita gwamnati ta kullo da wannan alhali kuma kullum muna daɗa ƙaruwa ne adadinmu na yanzu ba shine adadinmu a gobe ba ba shine kuma adadinmu zuwa baki ba daga nan kuma zuwa shekara goma akwai tsammanin cewa daga nan zuwa 2050 shekara talatin ƙasa da haka masu zuwa adadin al'ummar najeriya zai iya kaiwa miliyan 400 zuwa 500 kaga kenan za mu ninka har mu ƙara idan muka kai haka muna ci gaba da zama a yadda muke nan allah ya gaya mana alƙur'ani manzan allah talauci da kanmu ba mu yi ba sai gwamnati ne za mu jira ita ce za ta ba da da zai samu tashi ina amfanin musulmi ya ji an ce Allah ya ce a yi kaza shi bai yi ba sai ya jira wata sai gwamnati ce za ta gaya masa duk musulmi mai kishin kansa mai kuma tunani akan wato kaunar ya yi musulunci a kowane bangare ba sai a masallaci kawai ba dole ne ya a yaƙi talauci ta kowace hanya annabi sallallahu alaihi salama bai koya wa sahabbansa ci ma zaune ba annabi sallallahu alaihi salama bai koya wa al'ummarsa su dogara da wani ba ballantana ma su dogara da gwamnati mutum yana iya rayuwa a dajin da babu gwamnati ko ba a san da shi ba zai rayu ya rayu da kansa don an yi rayuwa a baya na annabawa waɗanda su babu gwamnatoci amma sun rayu sun nemi sana'ar da suka rike kansu wannan shi ne koyarwar addinin musulunci an gaya mana a cikin hadisi annabi adamu alaihi salam manomi ne da shi ya rike iyalansa da Allah ya sauko da shi duniya Allah bai bashi kuɗin da zai kashe ya sauko da shi ba Allah bai sauko da shi da gatari ko da fartanyar noma ba ba a sauko da shi da shanun da zai rika yankawa ko ya yi kiwo ba dole ya san yadda zai yi ya yi ƙoƙarin abin da zai nema tun babu ya samar har ya rike iyalansa har muka gaji noma ya gaya mana annabawa da yawa kowa da irin sana'arsa annabi zakariya ya ce mana kafinta ne duk girman ka duk yawan jijirin ka wallahi baka kai annabi zakariya ba amma ya zama kafinta wane ne a cikin ku zai gama makaranta a nan ya gama building engineering ya gama mechanical engineering ya gama computer science kuma ya je hausa mai yana kwale-kwale zai ce wannan sana'ar ta kasa masa. to amma bata kasa wa annabin Allah ba annabi Dawud alaihi salam makeri ne da ke kira ƙarfe. ya ƙera ya saƙa ya ƙera sannan ya sayar daga baya Allah ya yadda wannan sana'ar tasa ta karɓe shi wa alanna lahul hadith sai Allah ya sanya masa karfe ya zama ba sai ya sa wuta ba da hannunsa zai rinka lankwasa shi yana haɗawa ya yi silke kayan yaki ya yi riga ta kayan yaƙi ya yi hular kwano ya yi dukkan abin da mutane suke bukata da ƙarfe yana sayarwa yana samun abin da zai rike iyalansa an ce mana annabi ibrahim magini ne sannan shi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk annabawan Allah da ka sani sai da suka yi kiwon tumaki sabai suka ce kai ma kai kiwon tumaki manzan Allah sallallahu alaihi ya ce kwarai na yi kiwon tumaki tun muna bakka ba ma tumaki na bane tumaki ne na na nake zama ɗan haya mai kiwo da za a haɗa mun je in yi kiwo in na gama in zo su biya ni manzon Allah ta salama bai taɓa nuna mana ko a aikinsa ko a maganarsa ka zauna baka da aikin komi kana jira wai sunanka applicant babu wata sana'a a duniya sunanta applicant wai kana jiran aiki Allah ya baka damɗe Allah ya baka kafafu kana tsaye Allah ya baka bakin da za ka yi magana wasu daga cikin kuma Allah ya musu basira da kwakwalwar da za su iya ƙera waɗansu abubuwa ko su yi amfani da kwamfuta ko su yi amfani da harkar aiki din nan da za su samu kuɗi a duniya amma su zauna suna jira gwamnati ta ɗauke su a biya shi dubu ɗari ɗaya a biya shi dubu ɗari biyu masu kuɗi waɗanda suke niyyar su yi da gaske ba irin wannan ne hangen su ba wallahi inda ya fi ko ina zama lucrative a inda gwamnati za ta ɗauke ka a kowace ƙasa wallahi kasuwanci da sana'a ya fi shi albarka duk wanda kaga ya tsaya a aikin gwamnati zalla wallahi bai samu wata hanyar bane mutum nawa ne suka bar aikin gwamnati suka nemi wata sana'ar amma ka taba jin wani yana ɗan kasuwa ya bari ya koma aikin gwamnati waɗanda suka fi kowa arziki yanzu a duniya kuna sane da cewa da harkar aiki suka ci gaba basira ce da za ta zauna a ɗaki a yanzu Allah ya kawo ta ko babu wata hanya a cikinta da ta zama haram sai dai in an shigar da haram a ciki kul man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min rizq kul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya duk wata hanya ta jin daɗin rayuwa ta samun kuɗi Allah ya halaka ta ga mutane shine wa ahalla Allahu al bai'a sai kawai iya abin da shari'a ta ce haram ne amma in banda shi kowace hanya ta neman kuɗi ya halarta. Ka dai kawai ka yi tambaya ka ji baya cikin na haram ɗin sai ka shiga abunka hanyoyin haram kaɗan ne amma hanyoyin haram su hanyoyin halal su suke da yawa Allah ce ku inda Allah riz ku je ku nemi arziki a wurin Allah waɗanda suka fi kowa kuɗi a duniya Jeff Bezos da Elon Musk da su wannan mai Facebook ɗin ah, wane? yawa da zuka su duk waɗannan mutanen sun yi sun zama sama a kan kowa a kuɗi a duniya saboda wannan harkar ta intanet da harkar kwamfuta da harkar aiki ga mutane da yawa waɗanda Allah ya ba su basira yan Najeriya mutum nawa ne waɗanda basirarsu har ta wuce waɗancan ɗin su kirkiro kuɗi ko mutum ya shiga cikin bankin ya saci kuɗin duk mutane sun zama ɗan yahoo boys da ɗan scammers kai ba za ka kirkiro hanya ta halal ka nema da kanka kamar yadda su suka nema ba mutum ta tashi ya kirkiro hanyar neman kuɗi da kansa ya yi investing a cikin kuɗin da na gaibu ne ma ba a gani kamar kuɗin cryptocurrency Allah bai ce yayi ba annabi bai ce yayi ba bai saurare su bai nema da kanka kai Allah ya ce kai annabi ya ce kai amma ka kasa tashi ya kamata wallahi matasa ku tashi a tsaye babban abin da yake sa yake ban mamaki shi ne yanzu a ƙasan nan wani wani irin tafka da warwara ne a ce ƙasan nan najeriya ita ce wadda tafi kowace ƙasa ƙarfin tattalin arziki da arziki a afirka amma lokacin ɗaya kuma a ce ƙasar da tafi kowa yawan talakawa a afirka wani wani irin tafka da warwara ne in ka shiga cikin talaka sai ka ɗauka ba kuɗi a Najeriya amma an kaje inda kuɗi yake za ka gane wallahi akwai kuɗi kuma ina rantse muku da Allah idan da ka taba mafarki cewa ba kuɗi a Najeriya to wallahi ka farka billahi nabi akwai kuɗi baka je inda yake bane kawai abin da ya sa baka je wurin kuɗi ba abu biyu ko dai waɗansu da suke wurin sun toshe sun yi kaka gida da babakere. sun hana kar kowa ya leko ya ga me ake ci a can ko kuma kai ka ki ka tashi ka je ka leko ɗayan biyu ne kawai kuma sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi. idan dukkanmu kowa ya tashi da cewa sai ya leko wallahi da mun dunguro kuma kowa sai ya fita daga cikin talauci in dai aka bi shawarwarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tafarkin sahabbansa wallahi ba wanda zai zauna a cikin talauci kuma abin kunya ne a ce mutanen da wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasulu amma a ce wai mu ne ake kirga mu mun fi kowa talauci in ana talauci sai a ce yankin kaza su suka fi yawan talakawa yankin kaza su suka fi yawan yanci ma zaune yan marasa sana'a wannan ba abin kunya bane a gare mu ga abin da Allah ya ce saboda nuna maka muhimmancin neman kuɗi Allah ya haɗa neman kuɗi da rukunan musulunci Allah bai ce in an yi sallah rukunin musulunci ne wajibi ne in an kira sallah a tsaya a daina kasuwa a daina sana'a fas'au ila zikrillahi wa zarul bai amma Allah ya ce ana gamawa karka zauna a masallaci ana gamawa karka ci gaba da itikafi ana gamawa karka ce bari ka zauna ka ja ji kafa kafa 70 tashi fa idza ce salatu shi fil ardi wabtagu min fadlillah in kuka zauna masallaci waje ci da ku Allah ya ce in aka gama sallah kowa ya je neman sana'a a aikin hajji shi ma rukuni ne na rukunin musulunci amma Allah ce laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum in kun je aikin hajji kun je ibada ne na rukunin musulunci amma Allah ce ba laifi ku yi kasuwa ku nemi sana'a wanda yake da sana'a da ya je a can ya yi umra ya yi aikin hajji ya yi tsawafi ya dawo ko a ɗaki ko a waje ko a bakin kwalta wata sana'ar da zai yi wanda ya iya a tsakaninsa da shi da alhazai ɗan uwansa ko a cikin gari da zai samu kuɗi na halal Allah ce laita alaikum junahun an tabta mu fadlan min rabbikum wanda yake da wata kasuwa da yake bukata abin da zai taro don ya zai samu riba laita alaikum junahun an tabta mu fadlan min rabbikum a aikin hajji kenan to wanda bai je aikin hajji ba wanda bai zo masallaci ba kuma fa wanda yake gida shi kuma Allah bai zai ce masa kenan wanda yake masallaci ba Allah ce ta a masallacin ka je wurin neman kuɗi to wanda yake zaune a gida kuma ba Allah madaukakin sarki ya ce mutane ba za su taru su ta kiyamul laili gaba ɗaya ba inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa ta'ifatun min alladhina ma'ak kai da waɗansu tare da kai kuna yin kiyamul laili amma Allah ya san ba duka ne za a yi kiyamul laili ba akwai wanda za su je neman kuɗi akwai wanda za su ku kuna sallah da daddare su kuma sun fita don akwai wanda sana'a sa sai ya kwana ana yi shine wa akaruna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah ba za a taru duka a yi ibada gaba ɗaya ba wani ibadar tasa ita ce zuwa neman kuɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune tare da sahabbai kamar yadda ka abu ujira ya ruwaito sai ga wani mutum ya wuce a haɗe sabai suka gan shi ya burge su ya yi shiga mai kyau kuma da alamar cewa yau an ci riba yana tafiya a cikin annashuwa da nishaɗi sabai suka ce ka yanzu wannan fi sabilillah ce wannan abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in dai ya fito ne saboda neman abin da zai tallafa wa ƴaƴansa ƙanana to fi sabilillah ne fitar in ya fito ne saboda ya taimaka wa iyayensa a gida tsofi to fi sabilillah ne fitar in ya fito ne don ya nemi kuɗi shi kansa don ya riƙe mutuncin kansa fi sabilillahi ne Allah zai rubuta in kuma ya fito ne don neman nuna nuna asali da kuma nuna kansa da neman nuna wa mutane isa da girman kai to wannan shi ne a hanyar shaitan ashe hanyoyin da zaka fita a rubuta maka fi sabilillahi ka fita cikin sa hadda fita da neman sana'arka domin ka rufa asirinka da na iyalanka waɗanda suke neman kuɗi daga cikin waɗanda ba musulmi ba wannan abun aka gaya musu an ce musu akwai ladan lahira saboda duniyar zalla ba suke yi ita kadai suka sani suka yi kai da ka samu duniyar kuma ka samu lahira akan haka ka bari mutane wajen neman kuɗi sun kasu kashi uku akwai wanda shi ya dogara ga Allah zalla shine wanda aka yi sallah sai zauna a masallaci Allah ya baku mu samu kuma wanda shi ya zo sai dai addu'a kawai sai Allah ya bashi kuɗi ba zai je nema ba kawai Allah ya kawo kuma ai Allah yana kawo ai la faqara ba da ilm saboda yayi karatu zai zauna a zaure sai dai a kawo masa sadaka la faqara ba da ilm akan irin waɗannan ne Allah ya ce baya son wannan baya son wannan wannan ba sana'a bace kuma ba aiki bane na gari Abdullahi dan Abbas ya ce waɗansu ɗan Yaman ne in sun zo zuwa aikin hajji ne zo ba komi ya ba ku riko guzure su abun dogara ga Allah mu ka fito kana tafiya akan tafarkin Allah za ka je hajjinsa kuma ya hana ka abinci sai sun je sun yi tsawa sun gaje su zauna suna roƙon mutane san musu abinci shine Allah ya ce a wa tazawwadu ku rinka yin guziri in za ku zo fa inna khayra zadi taqwa mafificin guzuri shine ku zo da takawa amma ku riko wani abu a hannunku ba kawai takawar zalla za ku zo da ita ba kashi na biyu cikin mutane shine wanda duniyar kada ya sani neman kuɗi kaɗai ina za ka je neman kuɗi ina ka fito neman kuɗi in yayi asarar kwamo zai iya hana shi bacci kuma kullum tunaninsa ne ya za a mai da naira ta koma naira biyu zai iya rasa sallah a haka zai iya daidai aikin hajji ba a haka saboda yana tsiri zai iya ga kudin amma duk wani abu da shi da kansa zai iya mora kawai wata harka ta addini da kudin ba zai iya ba saboda kan kudin su ranku? kuɗi kaɗai ya sani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fir da bawon shi shine ta isa abdul dinar fir da bawon kuɗi Allah wajaransa fir da bawon tsummoki wanda zai ɗauka ya sayi tsumma ya sayi iya bukatarsa kenan ya ce wannan fir da shi ya ce ina masa bakar addu'a ko kaya ta soke shi kan Allah ya bashi damar da zai cire ballantana idan ya yi asara Allah ya mai masa yadda zai mai gurbin asararsa saka duk yawan neman ka ba za ka samu ba sai in Allah ya yarda kashi na uku shine wanda zai hada duka ana neman duniya ana neman kiyama irin su ne Allah ya ce suke addu'a suna Allah ka bamu mai kyau a nan a can ma ka bamu mai kyau ka san ko ba a samu mai kyau a nan sai an nema kamar yadda a can ma ba a samu sai an nema to ya nemi can ya nema nan waɗannan su ne waɗanda Allah ya ce suna da rabo a cikin aikin da suka yi za su samu rabon nan kuma za su samu rabon can idan ka tashi nema ka nema ta ko ta ina Allah bai haska wa wani kokila ya gane cewa ga iya inda kuɗi yake ba hanyoyin kuɗi a wurin Allah suna da yawa sama da adadin sana'o'in da mutane suke yi shi saboda har a yanzu nan iya sana'o'in da ka sani wallahi akwai wani da Allah ke bashi kuɗi ta sana'ar da ita yanzu ba a santa ba Allah da yake bayar da kuɗi idan ya ga dama wa wanda bai san da kuɗi ba bai ma san da rayuwar ba in Allah fa ya tashi baka kuɗi sai Allah ya kashe ubanka kana cikin cikin mahaifiyarka ba a haife ka ba a duniyar ubanka ya tara kuɗi sai Allah ce tafiya bar kuɗin saura wata shida a haife ka kuɗin yana nan yana ƙara nuna kafin a haife ka da watanni kuma musulunci ce a jira ka kuɗin dun naka ne in aka haife ka kasan kuɗi ne baka san su ba amma suna jiran ka tun kafin ka zo wannan ya nuna yadda Allah ke da hanyoyi da yawa da yake iya ba mutum kuɗi wannan fa bai nema ba kenan Allah ya buɗa masa ina kuma ga wanda ya nema sannan mutum ya tashi ya nema bai yi addu'a ba Allah ya bashi ina kai kuma da ka tashi ka nema kuma kai addu'a sannan Allah baya son wani kuma ya bashi kuɗi idan kai kuma da Allah yake son ka Allah yana son kafare ne inna Allah la yuhibbul kafirin amma ya ba su kuɗi to kai kuma da yake son ka sai hana ka ɗaya daga cikin abin da ke sa mutane su rasa samun rufin asiri shine rena hanyar neman rufin asirin na biyu kuma shine zuwa da yi ba yi da gaske ba sannan na uku kuma shi ya kayi baka bi matakan da yake da ake iya bi a samu ba amma wallahi duk wanda ya nema sai Allah ya bashi wa ataku min kulli ma ta'altumu ka gwada ka nema ka gani kai dai kawai yawan abin da zai Allah zai baka ne Allah bai baka alkawarin sai ya baka mai yawa ba amma dai in ka nema zaka samu Umar dan Khattab Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa hanyar neman kuɗi da take da ƙasƙanci da in ka ga mutum ka ce ka kenan yana jin kunyar ya faɗi mai cece sana'arsa ya ce ta fi alheri a wurin Allah sama da haɗaɗɗen mutum amma mai roƙon mutane Ko ni yadda mutum ya haɗu inda ya dogara da wani ya samu ne ya san masa ɗan maula ne ko a wurin 'yan kasuwa ko a wurin 'yan siyasa ko a wurin suwane ne yana jira sun sun samu ne su bashi su san mata daga cikin abin da suka samu ya ce wallahi ya fi alheri a wurin Allah ya ce zan iya ganin mutum sai in ga ya furke ne fa yi ni shakluhu da shigansa da fitarsa da iya maganarsa sai in ga ya burge ni amma sai in tambaya zai sana'arsa ya ce faqila li la lahu fi aini ana ce mun bai da sana'a sai ga ya zube mun a ido sai in daina ganin darajarsa yace ni ba na daina a ce mun sana'ar ka kaza ce a dai akwai sana'ar ta ina kake samun kuɗi ta wuri kaza ba ruwana da nawa ne yawan abin da kake samu kuma yaya wahalar da take ciki kuma yaya prestige din sana'ar a ya zama ne akwai hanyar da kake samun wani abu kuma na rantse da girman Allah babu wanda Allah ya hana masa hanyar nema kowa yana da hanyar da zai nema sai dai kawai bai tashi ba ne matsalar mu ita ce mutum ya tsaya a kan hanya ɗaya kaɗai mutum ya ce to ai shi lebura ne ya fita bai samu ba yau ma ya dawo bai samu ba to leburanci ne kaɗai hanyar samun kuɗi na halal akwai wasu sana'o'i da mutane suke rena su amma sifirin da yake cikin su sai ka tambayi waɗanda suke yi waɗanda suke saurara sun ji lokacin da gidan rediyon bbc ko kuma voice of america suka yi da wani shishaina da ya faɗi kuɗin da yake samu daga shi ba ma ɗinkin takalmi yake ba kawai ya goge takalmi ne maka shailin a biya shi ya ce da wannan kuɗin ya gina gida da wannan kuɗin ya sayi mota ana masa haya amma yana nan a bakin titi in ka gan shi kare na ya ce a kowace ranar Allah yana samun kuɗin da da aka yi lissafi ya fi na darekta wallahi da yake ofis a aikin gwamnati a kowane wata in ka tara abin da yake samu kowace sana'a akwai sirrin da yake cikinta ka tambayi wanda yake sana'ar a caɓa ta keke fes. ya gaya maka nawa ne yake samu idan lokacin da abun yake tafiya daidai wallahi tallahi zaka ga ya fi masa akan aikin gwamnati amma ka gani sai ka ce ka a ce ni ne nake tuka abu kaza a ce ni ne nake wannan wannan daga ciki shi ne farkon ka mutu kenan kana fara wannan tunanin kai waye kai waye da za ka yi tunanin wai a'a kar a ganye ina sana'a kaza ina sana'a kaza gara mutum ya ja ɗauke shi aikin gwamnati wani ma a je a saukar da tafkinsa daga kwalinsa ana ɗaukarsa da albashin can ƙasa ya gwammace masa inda zai wanka ne ya sa riga mai kyau ya je zauna ana aikinsa wanda ma kwalinsa bai kai nasa ba saboda dai kai ya fi masa akan a ce ya je ya yi sana'ar hannu alhali an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hanyar neman kuɗi gaba ɗaya wace ce tafi tsarki yace amalur rajuli bi yadihi sana'ar hannu tafi kowace tsarki a wurin Allah babu hanyar da zaka nemi kuɗi da yafi tsarki a wurin Allah sama da kai abu da hannunka da karfinka a biya ka wa kullu bai'in mabrur da kuma kasuwanci da ya kukuta wanda babu aikin haram a ci. kafin daga ƙarshe ne fa aikin gwamnati zai iya zuwa aikin gwamnati ai ba sana'a ba ce aikin gwamnati hanya ce ta neman rufin asiri shi yasa kasashen da suka ci gaba akan sanin menene haƙƙin al'umma in suna aikin gwamnati mutum in ya ga cewa ba zai iya wato samar da abin da yake bukata ba sai ya bar aikin gwamnati ya ajiye musu sai je nemi sana'a ya karo tun daga ƙasa idan kuɗi yake so yi saboda ba wanda zai yi kuɗi ya zama mai kuɗi da aikin gwamnati ba a taɓa yi ba kuma wala ba za a yi a kanka ba da aikin gwamnati ka zama mai kuɗi sai dai haram za ka ci aikin wanda za a yanke nawa za a biya shi ba zai taɓa yin kuɗi ba alaji waɗanda ba ta da albashi ne ɗan kasuwa da masu sana'a su ne wanda Allah da yanke nawa zai biya su ba ka je ka nema kawai wata ran a samu da yawa wata ran a samu a yi haƙuri wata ran a samu tsaka-tsaki amma mai aikin gwamnati kowane wata ya san iya nawa zai samu kuma iya bajet ta kenan yana wuce nan ya shiga uku shi yasa tsakani da Allah mutuwar zuciya ce mutum ya a tira sai gwamnati ta ɗauke shi yi. wallahi Allah ya sa mu dace don haka a matsayinka na musulmi don Allah dan uwana karkare na sana'a don Allah karkare na sana'a ko me ce ce akwai sana'ar da mutum zai ce ka a ce in yi kaza haba kana musulmi to bari ka ji wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wani ya zo gare shi ya ce ya rasulullah a ban yan son na banza ke manzon Allah yana bayarwa shi kenan daga ya ga gidansa ba cafane sai zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam shi annabin an ce maka ya cefane ne mutane haka suke bari je wajen malam wani bari je wajen wane mai wani bari je shi baka san shi kuma halin da yake ciki ba shi ya baka ya zo wajen annabi sallallahu alaihi sallam annabi ya ce masa waga maka ina da shi ba komai a gidanka ne ka zo mu sai ya lallai akwai gwado akwai tasa amma ba abinci abinci ne da dole ma sai abinci je ka kamo sai je dauko gwado da tasa sai annabi ya miƙe a cikin jama'a ya ce wa zai sai waɗannan sai ne ce na saya mai da annabi ya ce a'a ina wanda zai kara aka yi shiru ina wanda zai kara sai ne ce na saya mai biyu sai annabi ya ce kawo kuɗin an sayar maka wanda mutum yana da wani mai kaya wannan shine dalilin da yake nuna halaccin option a musulunci baka da ya zo ya kawo dirham biyu sai annabi ya miƙa mutum ya ce gasu sai ce kawo ɗa ya kawo ɗa ya ce wannan na hannun kan ka je ka saya abinci ka yi cafane ka kai abinci ne da ka ce babu nan wannan kuma da ke je ka siyo mun gatari ka kawo sai tashi sai je sai abinci ka gida sai siyo gatari ya kawo manzo Allah ne ya tsora mata akan ka faɗa yake je ka daji ka je ka saro yake in ka je ka tara ka je ka sayar in ka je ka sake ka sake kar ka sake dawowa mun sai bayan kwana sha biyar mutumin nan ya tafi bayan kwana sha biyar ya dawo da dirhami goma ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam na sai kaya sutura a gidana kuma na sai kayan abinci ga kuma abin da aka samu annabi ya ce to kaga abin da nake ga maka kenan kuma daga cikin ku masu digiri dan jiran aikin nan inda annabi ya ganku duk ya dora muku gatari a wuya sai mu kuma wanda annabi zai ce ka je ka taro in ce ka ce ba za ka nan to a lokacin da annabi ya tashi wannan ita ce kaɗai sana'a sana'o'i suna da yawa abdurrahman ibn awf babban mai kuɗi ne a su, saboda bin manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ya asarar dukiyarsa da shagonsa da jarinsa da gidansa da komi ya bari ya biyo manzon Allah sai ya dawo zero yana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada shi da dan uwansa ba an sare ba an sare ya masa goma ta arziki yace na raba gidana na baka rabi gona ta rabi jari na rabi mata ta maka dauki ɗaya dauki ɗaya shi kuma ba haka annabi ya koya musu ba kaga ba roƙa ba fa kyautan ma yake a yi kayan ka wallahi a nuna mun hanyar kasuwan Allah kai mu gani ya waye da safe aka nuna masa sai je fara dako da a can shi ake wa dako ana ɗiban kayansa yanzu ya ga wallahi ya duka da bayansa za a yi lodi sai sun kuya shi ma yi lodi wasu kuma suna zaune a inuwa yana haka yana haka yana dan tara ma taro sisi kuma yana neman albarka an zo neman sadaka ya bayar ya ce a masa addu'a yana tara wasu yana bada sadaka yana ɗan rike kansa sai da ya tara ɗan abin da ya kai sai zai ce manzon Allah sai ya rasulullah na ɗan tara jari a samun albarka yanzu da Allah jari mai yawa ne jarin da kuɗin da ko ya tara shi sa karka daina jarin da zaka fara da shi ba yawan kuɗin ba ne albarkar da take ciki da rufin asirin annabi ya masa addu'a ya sa masa albarka ya je fara da kaɗan Wala bai tsaya ba sai da ya fi kowa daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya zama ya fi kowa arziki a zamaninsa sai da abdurrahman bin auf ya yi kuɗin da shi ma kansa bai san yawansu ba sai da ya kuɗin da yana ɗaukan nauyin mutanen da sun kai kamar a ce gari guda shi yake cikin daga wannan sana'a daga dako ya fara za ka iya dako na tambaya ne abdurrahman ibn auf yana ɗaya daga cikin al'asharatul mubasharu da bin janna dan majalisar dattijai ne a majalisar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma zai bar majalisa ya je ya dako da kai da shi wa wani ka iya dako to idan har mun ba da misali da dako akwai kuma misalai da yawa na sana'ar da sun mafi dako daraja amma mutum ba zai je yi ba albarkar Allah fa kawai kake nema wallahi dan uwana baka san ta ina ne arzikin yake ba Allah ce ka nema in baka amma yawan addu'a zalla baka tashi ka nema ba ba zai sa Allah ya baka ba da Allah yana haka amma yanzu ya daina wallahi haka kawai ya sauko da kuɗi a a zamanin annabi mu isa an yi rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana aya ba a sashi haka ba tun lokacin zamanin annabi ayuba an yadda za a buɗe kofar sama ana sauko da zinari ba amma wallahi an daina haka kuma Allah ba zai sake don kai addu'a ya buɗe kofar gidanka sai ka ga abu ya faɗo ko dare ne da turka dare ne ba za ka ga daga sama ba sai ka je ka nema Zaka in dai kana jira ne ta hanyar addu'a haka kawai Allah ya kawo haka kawai ka bi sunanka a rediyo ana neman ka wallahi ba za a yi haka ba ka tashi ka nemi kuɗi ta hanyar da ake neman kuɗi abu na ƙarshe shine don Allah mu nemi kuɗi ta hanyar halal duk abin da muka faɗan nan bai zama ya buɗe maka ƙofa akan ka je ka nemi haram ba hanyoyin halal sun wadata ba sai ka nemi haram ba Allah ya ce kar ku ci kuɗin da ba naku ba Allah ya ce kar ku ci dukiyar da ke tsakaninku ta hanyar barna sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wani mutum ya wuce yana ta roƙon Allah Allah bai karɓi addu'arsa ba saboda ya ci haram ya sha haram ya sa haram karka ci haram gara ka rayu a cikin talauci har ka mutu akan ka ci haram ko ka sha haram ko ka sa haram abinda zan faɗa na ƙarshe shine daga jiyan kuma na tashi daga kan wata fatawa na koma kan wata fatawa ko al'amari da yake faruwa na kuɗaɗe da gwamnatin najeriya ta ware akwai rumbun kuɗi na biliyan saba'in da biyar kai akwai kuma waɗansu rumbunan kuɗi da gwamnati ta cire ana tarabawa da sunan a tallafa wa mutane su yi ƙananan sana'a su samu su fita daga talauci amma an sa interest a ciki na riba riba kuma haramun ce a musulunci mun yi ta bayar wa mutane fatawa cewa wannan kuɗin haramun ne saboda interest ɗin da yake ciki an gaya mana cewa babban bankin najeriya zai kullo da tsarin da za a yi da za a halatta shi ta yadda zai zama za a yi amfani da bankunan musulunci saboda a bayar wa da mutane ta hanyar da babu kuɗin ruwa a ciki amma har yanzu sai tatsuniya kake bi ana ta raba kuɗi kuɗi sai ya kare daga baya a zo a ce mana an gyara ya halatta ba ba kuɗi to wannan abun ya sa na fara jin ƙishirwar komawa kan ra'ayin malaman da suke gani cewa wannan wayon ba za mu bari ya ci gaba ba za ka za mu ce wa mutanenmu ya halatta su je su karɓa duk wanda ya sa liban a ciki shi Allah ya tsine masa abin da ya sa wannan abin shi ne idan muka ci gaba da zama a cikin wannan hali da muke ciki a yanzu waɗannan kuɗaɗe tun da ana ta ciro su in suka zo jihohin arewa za a kawo nasu kason amma saboda muna jin tsoron Allah kuma muna jin tsoron ciwo ba mun hana mutanenmu sai waɗannan kuɗaɗe a sake bai da su asusun gwamnati sai waɗansu jihohin da su riba a wurin su ba haram ba ce ba sa tantancewa sai suke su a basu su ba su. bayan da sun ci nasu sai su tafi namu masu ci kuma daga baya gwamnati ta zo ta ce ta yafe musu to wallahi ƙaryar ka mai jan koma kifi yana ganin ka daga cikin malamai waɗanda suka hango wannan abin tuntuntu ne akwai malamin mu fadilatu shekh doktor ibrahim jalo jalungo duk da tsantseninsa da tabbatar da cewa riba haramun shi. amma ya ce wannan manufa ta gwamnatin tarayya waɗansu ne suka shiga tsakaninmu da gwamnatin suke so su haramun cin abin da haƙƙinmu ne mu ma a matsayinmu na ɗan ƙasa don haka za mu hana su hana mu don haka da shi da waɗansu masu irin wannan fahimtar suka ce ya halatta mutum ya je karɓa wannan